فالعبد إن كان مستكينا مستقيما فمن أي شيء يخاف باوى إن يا كفن شيء مستقيم يا ديديتو أكن يدعك نعمة فمن أي شيء يخاف من جدورة فرق istifhamu inkari ba zai ji tsoron komai ba bawa idan misali muke ce a ah, shi musta ya yi istiƙanin abu ya tabbatar da kayan abinda duk ake nema mustaƙi ne ne me ake nema ya yi me ake nema a bari ya yi ta ɗakin wani dan uwa ya ce to tun da na tashi da zafi daga san na wuto na kaga da dai ɗan wancan lokacin zuwa nan ina ganin babu wani abu sai ce haɗa al'abdu al-mustaqim wannan bawa miƙaƙƙen nan mai istiƙafan nan ya khafu min adami qabuli amalihi yana tsoron rashin karɓar aikinsa aiki dai kayi to amma matsalan an karɓa ko ba karɓa ba tun ne matsalan take ashe kenan babu sakankancewa wa kadalika haka ya khafu min il khatima yana tsoron mummunan cikawa mutum zai a wayan gari musulmi nan da yamma ya zama kafiri mutum na iya kai yamma musulmi kafin gari ya waye ya zama kafiri ko yan muntuna tun da mutum zai kasance tsakaninsa da mutuwa zira'i kwatsam sai ya bauɗe mutum ya yi aiki ya yi aiki ya yi aiki rana ɗaya ya rusa aikin muntuna ya tattara aikin ya gorantawa Allah ya gorantawa wanda ke ko kyauta kai in kai gori kyautar ka taɓa ce ba zaga ka yi. to ashe kenan idan ka yi aiki kila ya kamata ma a ce kafi kowa tsoro wanda bai aikata komai wadda ma bai aikata ba kaci yana nan daina tana dama rashin aikinsa amma kai da ka aikata kafi shiga haɗari yanzu nan ka yi wa Allah gori ka kwabu yayin wani yanzu nan ka goranta wa mutane دواك كفا كفا دتا كافر يا وجب كم مي ايكي يا وجب كم قوة اما مي ايكي يا فيش قاعد لي كاقا اخوف ما اخاف عليكم جنني كاقا نن سابيكي مغانا ابن دك في مصر اورو شرك الاصغر وند شرك الاصغر انه هل ينا تكي بار النيلان ساهل لهم فهذا كان فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه كسني الله تعالى ناشيان أكان متن ذوتي أفا ذوتي سنة عنه ألا ينا جوياتا يبقى كيسو وكذلك يخاف من نقصان الدرجة سنة إنا جن أورم رغوان درجة يا إيوة أرجع مكن درجة فهو يريد مراتب عادية متن في الجنة إنا لمن مرتبة ضبا الجنة أي كو دنيا مثال أتي مكا كائية كائنة زري كاسم مطلب tsautsayi na sa ka samu karamar daraja a maki ga shi ka ce abin da kake so ka ce kila kana da tashi shi kan ne da nauyi ya toka da shi kiri mutum na neman babbar daraja sai aka wargari ya tashi da saba'in wanda yana sa ran zai samu tasa'in ko da tsautsayi asara na manke zai samu tasa'in tasa'in da wani ru ya tsinci kansa a saba'in ta bace masa domin ya tsaka takardarsa saba'in kari sai sauƙaƙe wancan da bai taka kara karya ba tasa'in wancan tasa'in da biyar amma kai saba'in kayi abun bagi ba to haka kullum mutum mai zuciya yana kallon dole ba zai rasa buri ba to ko in haka ne mutum ba zai samu abin da kina sai ya je inda ce hmm. a ah, ba to ko mutum ya san gaskiya ne tambacin dare mutum ya sa ayyagora, ya san yadda zai yi wa ɗan uwansa gori aini to ya zai gora ta wa Allah to ko da misalin sai ce ka ga masallaci kaza ne da yi shi ai saboda kanan kaga na yi kaza na yi kaza ni ai ga na zuwa an sallah jam'i kullum na san farko ba zan taɓa yadda ba Ni wa ai Allah kaza nake masa kaga yu'allimu bi dinihi ai kusan shi ya fi sauƙi ma dan uwanka ma kana jin tsoron yi masa goyi ka sani littafi shi kenan kana kana ta ne nake saya masa littafi ga ta ka su ba na su kafin kuna rama eh to ko Allah ba zai maka bai zuba ma ilimi saboda kana na Allah ma yafi saurin yiwuwa saboda kan mutum yayi za ka ba wa Allah ainihin abin nan ka bi umarni ka ba wa Allah kuma kana tsoron ko ya karba ko bai karba ba eh, an ba za ka ɗauka ya karɓa kawai mm. akwai rashin sani akwai rashin ilimi da rashin imani suka haɗu amma muna ganin rashin ilimin ya fi yawa domin da da ilimin imanin zai zo ai kaga ka dubi Aisha radiyallahu anha lokacin da ake tambayanta mutane hawa uku ne akwai sabiquna akwai muqtasiduna akwai zalimun li nafsihi sai wani yake tambayar ta cikin masu albarka su wane ne wa'annan ta ce sabiqun bil khairati wa'anda suka yi kaza suka yi kaza wa'ancan muqtasidun su ne wanda suka mutu annabi ya masu shaida akan kaza zalimun li nafsihi ne da kai wannan zalimun li nafsihi yace to kaga sai ya zanto ta dauko kanta ta samu a cikin rayuwa ta fata a cikin mu eh? wanda ita ka kalla ainihin darajar ta ma ne bai kirin dubuwa ana kiranta kawai za ka ce a wuce nan da daraja ake nema a ɗauko wani a bada labarinsa ita wannan ta wuce a bada labarinta mu a irin ganin mu ita ko tana ɗaukan ta cikin manyan masu laifi eh, saboda haka nan tana gani su ne zalimu ne nafsi sai yaran Allah mun cakuɗa ayyukan mu ta kasa ka duba abubakar radiyallahu anhu ka dubi ba a magana duk inda annabi ya sa kafa kusan tare da abokan radiyallahu duk wata matsala da annabi ya taɓa shiga sai da da abubakar aka shige ta har aka annabi ya koma ga Allah amma da ya tashi mutuwa kuka ike ba kukan zai mutu ba ainihin zai daina cin abin da yake ci zai daina sa kayan da yake sa ba ina kuka in ya mutu gidan shi kaza kaza ba ba ina kuka zai koma kabari ba yana kukan saduwarsa da ubangiji yana cewa ina ma shi wani ga wani da aka sassara aka yi abinci da shi ina ma shi gashi ne a jikin mumini ya shiga aljanna saboda wannan muminin sun shiga aljanna to duk martabobin kai na suka tafi ina ganin a ya fasa mutum ya samu mummunan khatima ga maganganu masu nuna kaza amma ina bai yadda ba mun kora bakin ran nan wani ke faɗi haka yake ma a rubuce ga mummunan aiki ga al'amru min makarillahi su ko ga mu kyakkyawan aiki ga ƙwaƙwau sun yi aiki mai kyau sun yi aiki mai kyau amma suna tsorace muku ga zurbai ga laifi ga menene ga nitsuwa shi wani ba mu yau. sata wannan shi ne farkon bai da amma ina hanyar da za a bi a ɗan rage ko a ɗan tsina kila karanta rayuwarsu zai samu kayo in ka san darajar abubakar ka ga yadda ya cika ka san darajar aisha mu bar ahumma a gida a wuri da an anhuma a inda yadda suka cika saka ce hmm, harkar nan a ci gaba da yi mutum duk abin da yake da shi kawai ya hanta ya shi rayuwar nan tafa ya yarda musulmi ne shi zai ya musulunta ko kuma ya gaji musulunci yanzu zai tabbatar da wannan gado nasu da yi dama yanzu ba sake jiki ba na ƙaddamu rijinan wani akhir ukhra sannan kuma ana shakka musulunci zai iya fidda mutane kuwa ana shakka musulmi ne ke wannan shakka ba a magana kafirai mutanen nan sai mun shiga mun dakuna da su in kuma haka ba da wacce hanya ba mai nasara ba mu shirya ba ne ba to saboda haka fa huwa yuridu maratiban aliya fi janna fa yakhafu an yanzila an tilka maratibi to anan ina za samu nutsuwa Allah ya eh za mu to ballanta na kuma mutum ma ya yi adalci dawo ya kalli rayuwarsa rabi da rabi da mata yi rabi. to ai umar na ke neman rabi da rabi umar fa ke neman ya samu rabi da rabi to duk Allah mu ne zamu nema kullum na turo tunani na in ya zo nan nan yake tsayawa ba na iya haurawa to yanzu menene zan nema to sai dai to ga wancan menene ibn ashiyar din nan shi fa ya je jihadi a matsayinsa na malami ga ne aiki ana cikin wannan filin jihadi dare ya tsara runduna ta kwanta baya daga cikin masu tsaro shi kenan sai koma ya samu wani wuri ya kwanta ya yi wurga ya shimfiɗarsa ya kwanta ashe baka mai Allah ya turo da wani mutum cewar shi kuma yau dama ya kwalla faransa ba zai yi bacci ba sai ya ga abin da malam zai yi da ya fuskanci runduna ta yi ce ya ja jiki sai shiga daji ya samu wani dan kwararren ruwa ya yi alwala ya tsallaka can ya kama na na fila na yi ashe wani zaki ya shi zakin nan yana zukun ya samu abinci ya taho ya taho yana gurnani tunda ya ga abokin gaba yana ihu domin ko zai fita daga gudu shi ne bin na ce da yadda zakin nan gudu a wasa kwa yana kallon ya a yau dai malam in ya mutu shi zai ba da labari zaki ne ya sauke shi lokaci yana ihu yana gona ne za shi ko kallon shi ba bai ba yana ta nafilar sai da ka mai zo dab da shi ya gama raka ya ta yi ya sallar ne ike kai fi ka je abincin abincinka ni ba abincinka ne ba zaki sai ya juya ya shiga daji ina ruri ina ruri to a inda abin tashin hankalin ya fi tashin hankali da ya tashi du'a'i sai yake cewa Allah ka tsare ni daga azabar wuta daga azabarka irina ya yi kaɗan da ya roƙe ka aljanna ya roƙe ka aljanna kai tsaye to duk sai ka shiga yana shiga azaba in ma Allah ya gabata ne na musulmi sai wala sai na shiga azaba to ayin da yake yi yana. ta mutum ta yanzu ya zai bai yi aikin komai ba banda ma cuta da yake sannan kuma ina neman aljanna kafin da wasu maganan azaba ba shi ba ta taso ba shi azaba ba to kila karanta irin wa'annan in mun da rabo kila zai canza mana in ku ba mu da rabo to muna kallon yadda abin ke faruwa a kanmu yake faruwa ga 'ya'yanmu za ka yi mutum fada kai masa mutum fada ya yi yana kallon ka in an ma ya maimaita abin da ka shi kai ce mutane kaza a yi karatu a tashi in an je kasuwa za canji a yi karatu a tashi in an je ofis za canji kawai a yi karatu a tashi in an je an zauna kan yar kujerar da aka bar ita irin na a ake sakewa to wannan dilala ba mu da rabo wanda yake haka bai da rabo Allah bai yi da shi ba ya riga ya bauɗe azabu azagan na ba shikin abu ya kai to dai haka mustaki mai suke wa in kana ma'ilan mun harifan idan kuwa karkatacce ne ya bauɗe وعافيا من شاقوني فخوفه من سوء فعله ورافع نمونا أيكي سني سيئات أعماله وينفعه ذلك مع اللبن والنصر ذي أمطاليش إن أكوين داما أما أروكبي بان داما والإكلاء دتوبا la ma'al istimrari ba tsoro tare da ci gaba da aiki wal israri ala ba har mutum ɗanyen yana tsoron aikinsa yana nadama sannan ya tumɓuke kansa daga wannan mummunan aikin ka wani shi ne ƙarita na tuba to wannan tsoronsa zai amfane shi amma tsoro ga tsoro ko da akwai kuka a tsoro ko da akwai mutum zai rasa inda zai wurga kansa da tsoro ba na dama aka abu da mutum ke yi sannan bai bai shi ba wannan ba zai amfani shi ba tsoron nan kuma a wannan wani abu muda da nake gane mana kwandishinsa mu yadda muna laifi mun yadda to mu dinga ganin laifinmu ni na san abin da nake kai ma ka san abin da kake ita ma ta san abin da kake to wannan abin da muke yi wanda bai da kyau din nan har mun san shi to mu daina shi shi ne zai amfani mu amma har mutum ma bai kai martaban ya san shi ina laifi ba bai san laifin da yake wa Allah ba kai ka san magana tuban sama da ta kasu ba don haka kawai mutum ya umarni Allah na toga daga abin da nake to ka san shi ma tukun har da ka bar shi in ka ce Allah na toba daga laifuka na gobe ka dora a kai ai baka tuba ba san ta mace nu tilas kawa ne kada ina yin karya in Allah da daga bar ƙarƙaya ba ina faɗin magana wacce take ainihin saɓanin abin da ke zuciyata. ta na sha alwashi daga yau ba zan kara magana da mutum ba in ɗora shi a kan abin da ni ba haka nake kallon shi ba ni da kallon da nake masa amma kuma ga abin da nake faɗa ai laifi ne wannan shi ma na bashi tun da manyan laifuka ba su faɗuwa gudun za a ga shi kenan ina kaza to daga yanzu na yanke tsakanina da Allah na bari mutane ma ba wanda ya sani na yi in ma sun sani zai iya musantawa saboda kana amma yau tsakanina da Allah na yanke shi tsoron faduwa da sakamakon aikin nan ya sa na bashi to a lokacin nan ne mutum zai kasance tsoro ya amfane shi amma haka na tsoron Allah haka ni dai na rasa inda zan shiga ni dai ina gudun Allah ya kama ni gobe ni na sun na yin kaza ne wannan bai amfanan ka bai amfana na bai amfana mu tilas mu muna laifi mu ga laifukan mu mu yi hisabi wa rayuwar mu mu ga inda lokutan muke tafiya a banza mu gyara mu yi nadama wancan zaman banza da muka yi har zuwa wa'annan shekaru sannan yanzu mu canza wa kanmu wannan abin ya koma alkhairi to haka zai mana amfani a haka in waka ci gaba ba rana ɗaya za mu gyaru ba muna yi muna yi in Allah da shekaru za mu ci gajiyar abin da tun muna yin abin da ƙarfin tsiya to zai waye gari ya zama jiki shi kina sai mu lakito wancan ba sai mu lakito wancan ba sai mu lakito wancan ba da haka dan Allah ya taimake mu da taimakon Allah kafin mutuwa ta zo ya zama mun rage abubuwa da yawa so samu ne mun rage su duka to daga nan mutum shi ne zai yi neman gafara homina Allah ka gafarta ba abun da na sani da abun da ban sani ba to lokacin da iyaka matayan fa'ul duk da ya faɗa mana shi ba yaushe ne tsoron Allah zai amfani mutum tun da tsoron an yi magana a baya ba shi ne gaya ba tun da in an je aljanna ba yau da tsoron ake nema to har aljanna za a yi tsoro tsoro ba shi ne gaya ba ana tsoron Allah ne don sakamakon tsoron nan ya ba mutum wani abu yan fa'ul an daga ne, wani kala'i tsoro zai imfani mutum tare da in na dama tare da ya bar abin da ke aikatawa mutum ke cin riba ba wanda ya san yana ce kai ko dama ma an san yana ce tsakanin mutum da Allah tawilolin da yake din nan ya bar su mutum ke karban hanci tsakaninsu da Allah ya tuba daga wannan karban hancin din mutum ke mutum ke فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية أولونا تأثواني دق إن دمتن متن موني من الليفي موني من الليفي توكيك على الليفي أين غني قرية مثالي وانا تعظم جكي كفنسي وركنا متن قرية ليفي لي كدري إلا مقوما قليا kuma قوما قليتي والتصديق بالوعيد ده جسكة عذابة ده الله إيه بعد نباري زي مثال أتمكى ana ce zunubi mutumin da yake ba daidai yake da yi zina da uwashi laifin wanda kuma yi zina da uwashi ba a magana wanda yi zina ne wanda ran zina ake magana amma mutumin da yi zina da uwashi shi kuma yaya ya duba girman wannan al'amari kai in zan halaka to kwanda in halaka na haƙura da wani riba kuma ba zan ƙara yadda a haɗa baki da ne a cuce ba da kasuwa ta fi daɗin ba a zo a same ka wannan abu ana sayar da shi dubu ɗaya to ni yanzu zan saye shi za ka rubuta min zan saya dubu ɗaya guda dubu amma ka rubuta min dubu ɗaya da ɗari biyar biyar a saboda domin zan kai shi can inda zan kai shi kai kuma ka za a kai cinikin dubu sau dubu ɗaya ka ce ba komai ka ɗauko wani wayo banza ka ce to ni ba zan rubuta ran ba gari sai ka rubuta da hannunka kai da Allah maganar banza ku da Allah tunda da kamfanin ka aka cuci wanda aka cuta ko a haɗa baki a cuci gwamnati wannan abu ga kudinsa ga kaza amma za a baka shi a kaza da ka kawo kaza ka riƙe ba. sannan ka je kai aiki kusan fito haka da ake da haka ake kudin to wannan mutum ya dubi sa da ya dubi muni wannan abu don an ce gwamnati kada ka ɗauka dukiyar gwamnati ta banza ce kada ka ɗauki dukiyar masallaci ta banza ce dukiyar kungiya ta banza ce kada ka ɗauki dukiyar al'umma ta banza ce dukiya ce wanda ta mutum ɗaya ka cuce shi ya cutu randa nadama ta zo maka kaga za ka yi zuwa ka neme shi afuwa wani na ce ka wallahi gashi gashi gashi zai ce maka kila ce maka nima na sha cuta na yafe ma kila Allah ya yafe ni ya biya ni da barka ne ka gwamnati kowa za ka ba a ciki shugaban kasa bai isa yafe maka ba inda zai yafe da bai zama shugaban kasan ba gwamna bai iya yafe maka ballanta ma shugaban wasu ɗan tsoki da za a ce wani ɗan tsoki a taru mutu yabin nan wani ya zai ya fi maka babu wanda tilas sai an saka maka da wannan in ma ka samu wannan abin ka ba su kayan su wa in ma ka bari sai a lahira ka zai da zari ta wata yi gaskata wannan waye wal khawf da jin tsoro min an yi yuhrama tauba zancen aka nufa Allah zai ana mutumin da ke sabon Allah ya sani ya ƙi bari to ƙarshe Allah zai hana masa tuba da ya hulu bainan mar'i wa kalbi saboda kana mutum ya san cin hanci bai da kyau ya fi daɗin ba da misali sai tafi ya ce ya tuma ya ci gaba da karɓa ya san baki ce ita ta koya ba ai shafi ne Allah lalace eh mun halaka wannan wai mun lalace mun halaka bai sa an yafe ba ba sakamakon haka zuciyar mutum za ta sandare kuma tunanin ya tuba babu sai ya mutu da wannan abar da to mutum shi gidan takaban kada fa mutum bai sani ba ya kai martabar Allah ya toshe zuciyarsa In yi juya zuciyar sama da yadda za a ce an juye mahaifan mace yanzu duk yin duniya da za a zuba a mahaifa ta ba ta haihuwa an riga an juye shi kala na juya zuciyar mutum shi kenan magana ya tuba ba ta taso ba ya za ce gudu mutum kaɗai kai wannan martaban a kulle shi domin in aka kulle shi tsakaninsa da Allah baya ganin mai da shi laifi ne ya san laifi umar ya tuba ba au Allah ya kona mimman sha Allah an ya da lahu au ko kuma kada ya kasance baya daga cikin waɗanda Allah ya ga dama zai musu gafara tunda menene inna la la yin an ko wa yaghfiru ma duna zalika yasha to kada ya zama karshen ta Allah ya cire shi daga waɗanda ya ga dama za a yi gafara ga wanda ake so amma shi mutum Allah ya shirye shi la ya da hulta kalmar shi'a ay yu'azzab la budda fal usatu yawm al qiyamati anwa ma din da tabriya ne kai dole shiga karkashin ganin daman Allah ba ba na gafarta wanda yake so ba sai ka lura ba sai wanda yake so ba to wanda bai so ba to shi ne mutum ya shiga cikin wanda Allah bai so na ina ne a ina wurin أو ألا يكون شاء الله أن يغفر له أن يغفر له كنت نقول لا sannan ko da an ce tun da aika da shi ne tun da ike man a jam'i ne amma wannan man da zai ɗaukan shi zai ɗaukan su amma dai su ya fi fasaha ai la ya da kula ta talmashi a te ai ma'ana ya azzab fal'usatu yau malƙiyamati a nuha nan nake minhum man ya da kulu tahtal mashi'a cikinsu akwai wanda zai shiga ƙarƙashin ganin daman Allah wa minhum man la ya da kulu تحت المشيئة يعني فيؤذب tunda kullum sai ce shirka ce Allah bai yin gafaranta amma zai yi gafara ga wanda ya dama to mu gudun mutum kada ya waye gari ya shiga cikin waɗanda Allah bai ga dama ba dole shi kada to ai ya ishe mu haka ko